daga sayyiduna Abdullah ibn Abbas habrul ummati wa bahruha wato malamin wannan al'ummar kuma teku a cikin iliminta shine riwaya da kansa asalin hadisin sayyiduna Abdullah ibn Abbas wata rana kwana a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas ba su ɗaya taɓa kwana a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta kwananta ya maimaito a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin akwai innarsa a gidan ma'aiki sallallahu alaihi sama matarsa na na maimuna bintul harif da ita da mahaifiyar na abdullahi na abbasin yan uwan juna ne ya da kanwa suke lubaba ita ce mamar abdullahi na abbas lubaba bintul harif ita kuma maimunat bint al-harith mata annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin to da abdullahi ibn abbas ya samu falala ta kwana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba so dai ba ba so bi ba wata rana ya kwana a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzon Allah sama ya tashi zai yi sallah sai ya sauri sai ya je ya zuba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa a buta ya ajiye masa a inda zai gani ya ɗauka ya zaga sannan kuma ya zo ya alwala manzalin sama da ya ga wannan ruwan an ajiye sai tambayi matarsa na na maimunat bintul harith cewa wane ne ya aje ruwa a nan ya ajiye mu sai na na maimuna ta ce ai abdullahi sai manzo sama ya ji daɗi a game da wannan hidimar da abdullahi ya masa to shine sai ya rungume shi sai ya ce Allahumma allimhu alkitaba ya Allah ka sanar da shi alqur'ani ya masa wannan addu'a akwai riwayar da ta zo da ƙari cewa Allahumma allimhu alkitaba wa faqihhu fiddi." ya Allah ka sanar da Abdullahi Alƙur'ani, sannan kuma ka sanar da shi ka fahimtar da shi addini ka sa ya zama mai fito. akwai riwaya ta zo da Allahumma allimhu ta'wil ya Allah ka sanar da shi fassara alqur'ani duka waɗannan addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kuma Allah madaukakin sarki ya karbi wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah sai da ya zama yana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suka fi kowa fahimta alqur'ani bayan al arba'a kamar yadda malam ibnu taymiya rahmatullahi alayhi yake fada a cikin al fi ilmi tafsir yace bayan al arba'a abubakar umar usman ali radiyallahu anhum to babu wani masanin tafsiri kamar abdullahi ibn abbas makaranta abdullahi ibn abbas tana ɗaya daga cikin shahararrun makarantun tafsiri in ma baka ce ita ce ta farko ba makarantarsa ta fitar da almajirai manya-manya manya-manyan malamai akwai mujahid ibn jabal rahmatullahi alaihi wanda malamai suke cewa idan ataka tafsiru min mujahidin faqad tafaka tafsira shi duk idan tafsiri ya zo maka daga mujahid dan jabal to ya ishe ka baka bukata kuma ne maka tafsiri mujahid yace عرضت القرآن على ابن عباس سبعين مرة وأوقفته على كل آية وفسر لي كل آية يتشيسو سبعين نسوت على القرآن أقبان عبد الله بن عباس كما قوة آية سينا تنبيشي na tsaye da shi ya mun fassara mujahid akwai rufai bin mahara shine abul aliya shi ma yana ɗaya daga cikin almajiran ibn abbas kuma shahararren malamin tafsiri idan mutum yana duba tafsiran da aka rubuta su a tafsiru bil ma'qul kaman tafsirin al-imam ibn abi hatim abdurrahman ibn muhammad ibn idris ibn abi hatim ar-razi tawzir nan maganganun sa haka nan tafsirin jami'ul bayani an tawil ayil qur'an na al-allama at-tabari rahmatullahi alaihi zai ga maganin maganganun rufai ibn mahran abu aliya akan ambace shi kawai a ce masa abu aliya da alkunyarsa akwai ikrima maula ibn abbas ikrima maulan maulan sayyidina abdullahi abbas ya kasance mutum ne yaro ne mai kwakwalwa lokacin yana yaro amma akwai son wargi da wasa akwai son wasa to abdullahi ibn abbas sai ya kasance da kanshi ke ba da labari shi ikrima ya ce abdullahi ibn abbas sai ya kama kafarsa sai ya daure yi masa tirki irin yadda ake ma akuya saboda kada ikrima ya tafi wasa kai ya je wa ya tafi yawo to wannan kuma ya masa fa'ida yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri a cikin tabi'ai wanda suka yi riwaya daga sagiruna abdullahi ibn abbas sannan akwai al'imamu zaha ibn muzahir wanda wasu malamai suna saɓani akan ya zauna da ibn abbas ko bai zauna ba wasu suna ganin almajiran ibn abbas su ne malaman shi amma dai kauli rajihi ya zauna da al'imamu ibn abbas sai ibn abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu malami ne matuƙa a tafsiri sannan kuma malami ne mai karantar da yara kamar ka ce makaranta allo al-imam zahabi a cikin sirru alamin bala yake cewa almajiran shi a makarantar shi sun kai dubu uku da jaki yake zagayawa ya ga waɗanda suke karatu da waɗanda ba ce almajirai dubu uku a makarantar shi shi kaɗai yake zagayawa ya karantar da su shi ne abu haƙin muzari duk wannan albarta addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masayi nuna abdullahi na abbas ke a makarantar tafsiri kenan abdullahi ibn abbas din sakamakon wannan addu'ar da manzo sama ya masa cewa Allah karantar da shi alqur'ani sai ya zama gashi da ƙananan shekaru amma kuma yana ɗaya daga cikin ƴan majalisar sayyidina Umar radiyallahu anhu kuma yana cikin waɗanda ake kullawa da kwancewa da su a majalisar. wannan ya sa wasu daga cikin sahabbai ba su jin daɗi a ɗabi'a ɗan adam sai su ga suna da furfura dukkanin su gasu nan suna da furfura wasu su sun yi jika da abdullahi bin abbas shi kuma sai ga shi da geminsa baki wulik sai su ga an shigo da shi to sai na umar radiyallahu anhu Allah ba shi hikima sai wata rana ne ya nuna musu haka Shi ne ana zanne sai ya tambaye su ya ce me fassarar idza ja'a nasu al-fath me suka fahimta game da idza ja'a nasu al-fath wanda su sukan haɗa tafsiri ne da sababin nuzul sababin saukar sura ko aya sai wanda ya faɗa ya ce ai kaza kowa dai ya faɗi fahimtarsa da suka gama duka sai ya sayi na umar ya ce wa ma za ya kulu abdullah to kai abdullah mai za ka ce abdullah na abbasin sai ya ce ara annaha nazalat لتدل على طوب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ina ganin abinda surar ya sa ta sauka kuma abinda take karanta suwa shine annabi sama ya kusa rasuwa sai man na Umar yace wala ara illa ma rabnu abbas shi ni ma abinda nake gani ke yace to kun ga dalilin da yasa nake shigowa da shi to da albarka addu'a annabi alaihi Abbas sakamakon wannan addu'ar da manzon ya masa ta Allah ya karantar da shi Alƙur'ani da kuma fikhu ya fi kowa yawan fikihu a cikin sahabbai sai al ibn a cikin al-ihkam fi usul al ya ce da za a tattara fatoyin Abdullahi ibn Abbas a waje daya to za su bada mujalladai ne al-imam Suyuti yana faɗin sai yana cewa wal bahru awfahum fatawa wa umar wa nadluhu wa zawjatil hadil abar yana lissafa sahabban da suka fi yawan fatawa yace wal bahru awfahum fatawa Abdullah ibn Abbas tekun ilimi shine yafi dukkan sahabbai yawan fatawa me biye masa wa Umar sai sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa nadluhu da ɗansa Abdullah ibn Umar wa zawjatul abar sannan kuma da matar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce na na'isha shi kuma manzon sama alhadi mai shiryar da mutane zuwa ga hanyar Allah al'abar wanda kuma yafi kowa da'a a cikin halittun Allah to abdullahi na abbasin kenan sakamakon wannan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sannan kuma ilimi ya ci gaba da zama a gidansa a gidan abdullahi ibn abbas hadda jikokinsa daular da aka kafa ta banu al-abbas wacce ta kafa a shekara ta ɗari da talatin da biyu bayan hijira kuma ta jazaranta har zuwa hijira shekara ta ɗari shida da hamsin da shida to wannan daular daula ce da ta gina ilimi ilimin kuma ba na addini kawai ba hadda ilmoma waɗanda suke na duniya domin daga cikin jikokin abdullahi ibn abbas akwai sarki al maamun dan gidan Harunan rashid kuma sunansa abdullahi shi ma abdullahi na harunur rashid ana masa laqabi da al maamun ya kasance mutum ne mai son ilimi bayan kasancewarsa mai son ilimi kuma ya yi a aikace ya gina wani gida da ake ci masa darun hikima a inda ya gayyato manya-manyan malamai aka rika fassara ilmoma waɗanda ba ma na addini ba aka sa su aka yi da aikin sarki al-ma'mun sannan ko bayan kasance wasu haka babban malami ne shi sarki al-ma'mun ga sarauta ga ido wata rana wani muna malan ya shigo fada kamar da limamu zahabi ya ka'acin sirwa alamin nubala muna malan ya shigo fada shi ne fara fankama bayan ya yi gaisuwa ya koma gefe yana ta fankama ga kuma malamai nan duk zaune a makaranta a fada sayyidu abin nan al khalifa al ke shikenan sai daga ina kake ya faɗi garin su ce me ta haddace na hadisi ya fara magana ya fara kawowa sai ce duk hadisan da ka faɗi ba daidai ba ne sarki da kanshi ce duk hadisan da ka faɗi ba daidai ba ne ya ɗauko hadisan nan duka ya kawo masa su da sanadinsu ya faɗa masa ya gyara masa ya ce ba malami bane ku ba shi dirhami uku ya tafi abin da ya kawo shi kenan aka ba shi dirhami uku ya tafi aka ba shi sadaka to kaga albarkar gidan albarkar addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tabi gidan sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu bayan shi kan shi abin ya bi jikokinsa ya bi jikokinsa ya bi jikokinsa har na biyar ko kuma hudu da rabi duka ilimi na tabbata a cikin wannan gida na banul abbas to shi ne wannan to addu'ar da manzo sama ya masa kenan sannan addu'ar da manzo sama ya masa da ya ce Allahumma alimul kitab ya kunshi sanin alqur'ani da iya karanta shi iya karanta alkur'ani wanda iya karanta alkur'ani wani bangare ne daga cin sanin alkur'ani a yau binciken da ake yi na ilmoman alkur'ani masu yawa ne ba ma a yau ba tun zamanin su al'imamu zarkashi a cikin littafin al-burhan fi ulumil qur'an ya kai ya ya fannonan da suke da alaka da Alƙur'ani dan kafin a kira ka masanin Alƙur'ani sai ka san waɗannan fannonan Alimamu imam rahmatullahi alaihi da zo a bayansa sai ya ƙara wasu fannona a cikin littafinsa al fi ulumil ƙur'a ya ambaci waɗannan fannonan wanda sun fi ɗari uku dukkanin waɗannan fannonan ana son mutum ya zama ya ƙware a cikinsu kafin a kira shi da suna masanin alƙur'ani to abdullahi allah mu da kuma zaki ya bashi waɗannan fannona allah ya sanar da shisu. su albarka addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sannan daga cikin fikihun hadisin ya halatta mutum ya rungumi yaro don nuna masa tausayi domin abdullahi yana yaro yana ɗan karami sannan wannan yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son yara a cikin son yara akwai koya musu tarbiyya a jawo su sun yi kuskure a gyara musu a lallace su idan wani abu ya dame su da makamantan haka duk wanne yana cin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika yi babu mata ya sihu sama'u sariya babun da zai yi bayani akan yaushe ne ya kamata yaro ya fara zuwa makaranta shine sama'ul hadith yaushe ya kamata ya fara sauraron hadisi akwai sama'ul hadith akwai ada'ul hadith sama'ul hadith shay'un wa ada'uhu shay'un akhar sauraron karatu a makaranta daban sannan kuma ka kafa makaranta karantarwa daban akwai asama tahammuli kenan akwai kuma al'ada shi ne annashru kenan karantarwa da yada ilimi to yaushe ne ya kamata ɗalibi musulmi ya fara zuwa makaranta domin koyon hadisi musamman ma a wancan lokacin nasu da ake da tsari na hadda ake da tsari na riwaya yaushe ne shine mata ya sihu sama'u sari yaushe ne yaro ɗan ƙarami ya kamata ya fara sauraron hadisi ya fara ɗaukar ilimi وعنه رضي الله عنه قال أقبلت راكبا على همار أتان وأنا يومئذ قد ناحست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنا إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتأ ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي دق عنه دق ابن عباس الديهري حديث سيد قال أقبلت راكبا على هماري يتي نازو نافستنت نته على همار أتان أتن جاكامج أتان wa ana yau mai idin kad na hattu lihtilama a lokacin kuma na kusan balaga na hattu ƙarabtu na kusan balaga ban balaga ban yi mafarki ba a lokacin shi ne alihtilam ko ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنا من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا صلى دمتاني عمنا فمررت إلى غير a gaban النبي صلى الله عليه وسلم bango a gefensa babu bako a gabansa babu bango tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da alƙibla babu bango fili ne Wannan shi shemomin da kake ganin sa amina a yau alhaji suna kwana a cikinsu yanzu har da katifa da ac a wasu shemomin duk zamanin man sama ba su shi yasa zamanin man sama da baya bayansa shine aka yi aikin hajji sosai al'allamatu shankiti rahmatullahi alaihi ya ce ni fata na nasu a ce duk wannan gyare-gyaren da aka yi ma makka aka sa alhadisi ta jin daɗi ya ce ni na so a basu zamanin mar yadda suke zamanin annabi da bayansa sau da kowa ya ga yadda ake aikin hajji da amma yanzu aikin hajjin jin daɗi ake yi wani zai ji aikin hajji kwata-kwata bai sha wahala ba a zo biyun da zai tafi a mota in ya tafi masha'ir duka hatta mina hatta a shema zai kwanta da AC in ana zafi in ana sanyi kuma a kunna woma cikin shema ga katifu nan ga gadaje na kai ga kujeru na executive gai na aikin hajji ba wahala in an zo a rafa haka ga shi nan an shimfida kilisai da daddumai a kawo ababen sha da ababen ci za ka ake aikin hajji yanzu sannan idan ya bar mashayar duka masaukinsa dama a katon otal ne five star otal can zai zai zauna in hawa can sama yake da lifta zai hau komai akwai da talabijin da waye yana kallon duk duniya kuma ya je aikin hajji da sauki kai ba za ka haɗa ladanka da na waɗancan ba su da suka rika yawo a ƙafa in sun je wasu wajajen kawai yanzu a muzdalifa daji ne lokacin duk inda za ka je daji ne kawai in tabar maka za ka shimfida a ƙasa kawai kai haka ƙasa kai fulo da hannunka na dama shi ke nan kai ta bacci ha asuba shi ke to ma yanzu wasu nasa hatta wannan muzdalifa mash'ar na abin nan na muzdalifa a cikin shi masu take kaga shi ne wannan sannan ɗawafin ma wani in ya zo tura shi za a yi yanzu akwai mashin da aka gabatar ina jin daga bara ne wani mashin kawai sai dai ka zo ka hau mashin kana ɗawafi kawai sai ka danna kuma ba mashin ka tuka ba sai ka burga kawai digital kawai yi mai kana ɗawafi kaga duk abubuwan sun zama wani sauƙi shi nan to na tabbatar da kowa zai yadda da ni ladan ka ba zai kai na waɗancan to kaga shi ne wannan to a lokacin ba babu babu babu ma shi mumin kenan tunda ya ce ilagai abin da ilagai jidare ba bango a gaba famarattu bai ne dai ba'adu sassi sai na shiga cikin wani sahu ba gaban annabi salama ba mazu sama yana sallah a bayansa akwai safafi Kuma yadda kuka sani wanda suka je aikin hajji za su kusan kowace hima da limaminta domin me na babu babu masallatai kowace shema za ka ganta suna da limaminta sai su zaɓi wani ustazu wanda suke ganin ya fi addini shi za a naɗa shi zai rika musu wa'azi shi zai rika musu eh, abin nan kuma babbar shema ce da gwamnati ta naɗa cikin malaman da ta ɗauka su je su karantar da alhazai to sai ka ga akwai wannan to sai na tafi na shiga ta cikin sahu ɗaya daga cikin sahu wa arsaltul atana tarta'u sai na je na aikar sai na aje wannan jakar tawa domin ta kiwo wa dakhaltu fi sai na shiga cikin sahu nayi sallah wa lam yunkar zalika alayya ba wanda ya ce mun ban yi daidai ba fikihun hadisi shine ya ce na hasu lihdila a lokacin na kusan balaga ashe yaro idan yana fahimtar abubuwa ko da bai balaga ba ya halatta ya zo makaranta ya saurari ne malamai sun tattauna akan shekaru domin hadisin da za mu zo nan gaba hadisin mahmud ibn rabi'a eh, zai ba mu labarin shekarun shi biyar to amma Abdullahi ibn Abbas nan na hakki da mai yace na kusan balaga to sai malamai wasu suka tattauna suka ce shekaru biyar wasu suka ce goma kafin goma wasu suka ce bakwai domin bakwai su ne sinnu tamiz su shekarun tantance abubuwa wasu kuma suka ce sai mutum ya kai sha biyar amma malamai suka ce babu wani abu da za a dogara da shi na iyakanta shekaru idan yaro ya shirya zai iya fahimta abubuwa to babu laifi a zo da shi makaranta kuma ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai idan ya girma ya san abubuwa yana da natsuwa to daga nan kuma sai ya zo ya kai matsayin da zai kulla majalisi ya kafa majalisin da zai karantar da hadisi amma haddacewar domin Alhassan hasan radiyallahu anhu gabaki ɗaya manzon sama ya rasu ya bashi bai wuce shekara takwas ba amma yana da hadisai al-Husayn allahu anhu kaninsa shi ma haka kuma yana da hadisai Abdullahi ibn Zubair allahu anhu yana da hadisai daga Annabi sallallahu alaihi sallam to kaga ashe babu wata shekara da aka ware da za a ce ita ce shekarar da za a ce yaro ya zo makaranta in dai yaro yana fahimtar abubuwa to ya halatta a zo da shi makaranta ya haddace lokacin da ya ɗau karatu amma ba da karatun ne to sai ya yi ƙwari sannan to shi ne fikin hadisun daga cikin fikin hadisun ya halatta a zo a wuce da mutum ya zo ya wuce ta sahu ba ta gaban liman ba shi yasa malaman fikin suke da zabiti wato ka'ida karama da suke cewa al-imamu sutratul ma'mum liman shine suturan mamunsa <clears throat> idan akwai liman a gaba to ya halatta mutum zai iya zuwa ya wuce ta cikin sahu babu komai sannan kuma malamai suka ce daga cikin cikin hadisin saharatul hima ashe jaki yana cikin al'ayanu tsahira yana ɗaya daga cikin abubuwa masu tsarki domin gashi an wuce da shi ta sahu ba komai ba ne aka ce haramun ne a ci shi ya zama najasa wannan ka'ida ce laisa kullu ma haruma aqluhu yu'tabaru najisa ba kowane abu bane aka ce haramun ne a ce a ce ya zama najasa a akwai abinda malamai suke ce abinda suke ce masa tahrimi ne ta'abbudi Allah ya haramta ne kawai su ake mu bi eh. a wajen al Malik kare na da tsarki amma halatta a cikin shi yasa shi a wajen al Malik hatta wankewa idan kare ya lallashi abu a wajen alimamu malik ba wannan da aka tambaye shi sai aka tambaye shi hadisin sai yake cewa in ma kayi kawai kayi ne a matsayin an su amma ba wajibi ba ne a wajensa amma dai hadisi ya tabbata cewa a wanke su bakwai ko an karanta wannan hadisin kowa ya san ba. sau da al'ayanu abubuwan da ake ce musu haram ne cin su ba dole ba ne kuma su zama najasa me ake nufi da ba najasa ne su in ka taba su a lulaka tana nan ba sai ka wanke hannunka ba sannan za ka yi tsalla. yi jaki ana yin sallah ma akan shi sallar Nabila. in bai da tsarki za a yi sallah akan sa kaga ba za a yi sallah a kansa ba amma kuma baya halatta a ci haramun ne to wannan hadisin ya karantar da mu wannan sannan dama kamar yadda muka faɗi cikin hadisin shine ya halatta yaro ya ji hadisi ga shi Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito mana fiqhu wanda ya faru a kansa akwai hadisan ma da ya ruwaito waɗanda lokacin bai kai waɗannan shekarun ba bai kai waɗannan shekarun ba domin duk yaron da zai zo a kwanta da shi a shimfiɗa ɗaya kaga bai kusan balaga ba mazan sama ya taɓa kwantawa da Abdullahi ibn Abbas da matarsa nana maimuna su al-harith a shimfiɗa ɗaya manzon sama ya kwanta da shi da nana maimuna radiyallahu anha suka fuskanci can shi kuma abdullahi ibn abbas aka sa masa kafafuwansa suna can amma misali a ce kafafuwan manzon sama na kallon yamma da shi da matarsa kansa kuma yana kallon gaba shi kuma abdullahi ibn abbas kansa na kallon yamma kafafuwansa suna kallon Ka kaga gefen shimfiɗa ce ba kowa na gefe can wancan na gefe wancan na gefe to kaga ko da dai irin wannan kwanciya aka yi allazi na hada lihtilam za a yi haka da shi kaga ba za a kwanta da shi ba a tsarin musulunci a haka to shine fiqhun hadisi a wannan to amma hadisi na gaba zai fito mana da wanda bai kai Abdullah ibn Abbas ba ma ya halatta ya sawari hadisi an Mahmud ibn Rabi'i radiyallahu anhu kala. أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلوي محمود بن الربيع ينا ليلة تشين صحبان النبي صلى الله عليه وسلم قنانا وأن سقى مسلمتا وأن سقى سقى سقى سقى سقى سقى تغدى من ذو سلم سنة قنانا يارا سنة قنانا يارا متقى mabambanta bai na jin ɗabakarsa a cikin ɗabakatun sahaba da ake da su guda goma sha biyu ɗabaka ta sha ɗaya yake kaga sauran kiris a kulle kofa da shi sahabbai suna da matakai guda goma sha biyu kamar yadda al-imam al-hakim mai saburi ya ambace su a cikin littafin sa'ulu ma'rifatu mai hadith matakai ne goma sha biyu akwai matakin farko shine wanda ya fi girma matakin al-khulafa'ur rashidu su hudun nan babu wanda ya kai su daraja da matsayi a cikin sahabban manzo haka haka haka haka har mataki na goma sha biyu mataki na goma sha biyu su ne yaran da aka haife su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma lokacin da man sama yayin hujjatul wada hajjin ban kwana kaga duk da baki da nan da rayuwa ake kenan rayuwar manzon sama ta zo karshe matuka waɗanda aka haife su a wannan lokacin su ne ƙarshen matakin sahabbai irin su sayyiduna muhammadu ibn abi bakr radiyallahu anhu kaga shi an haife shi ne a hijjatul a hijjatul wada'i za a kuma ma hajjin ban kwana a hanya aka haife shi shi Muhammad to su Muhammad ibn Rabi' suna ne daga su ne yayin su matakin sa na 11 to shine yake fadi yake cewa aqaltu min annabi sallallahu alaihi wasallam majjatan na fahimta kuma na haddace kuma na kiyaye wata gunsa da manzo Allah sama ya watsa mun a fuskata abin da ake ce ma'almajjatu shi ne watsa ruwa a fuska eh, watsawa manzo sama ya guntso ruwa a bakinsa sai ya watsa ma sayyiduna mahmud bin rabi radiyallahu anhu saboda me saboda yi masa wasa da sa masa farin ciki a cikin zuciyarsa majjaha fi wajhi manzo sama ya guntso ruwan nan ya fesa min a fuskata wa ana ibn khamsi sinin a lokacin shekaru na biyar kaganin shekara biyar wasu yan shekara biyar ɗin da ba su iya ba da labarin wane ne shugaban ƙasar zamaninsu yi shugaban ƙasar da aka yi lokacin mutum yana shekara biyar wani bai iya ba da labarin. a ƙa'idar gwamnati bai shiga firamare ba ko na ka zo kunnen shi ba zai iya hannun shi ba zai iya taɓa kunnen shi ba a lokacin wani kuma yana da saurin girma musamman girman falo to za ka gansa suka hannunsu ya karkai suna da tsawon gabobi ko to to amma ba haka ba da wuya mutum yake iya ba da labarin abin da ya faru a ƙasarsa shekara biyar amma yaran yanzu suna faɗi musamman wannan shugaban ƙasar namu duk yara sun san shi haɗin shekara goma sha biyar san bahari ko ko ba su sun san shi ba in suka faɗi wata makarantar sai da inda suka ga hoton ko a mota ake tafiya da su sai su kuma sun san sunan jami'a shi ko duk sun haddace to amma irin yaran da ba su cika ba da yawansu da yawansu ba su fahimta irin waɗannan abubuwa an ka tambaye wani shekarun shi biyar lokaci yana shekara biyar waye shugaban ƙasar zamaninsa ya ba da labarin wani abu da ya faru ba zai iya ba da labarin ba <laughs> a gani yanzu wanda yake zamanin wancan lokacin wancan mukamin na shugaban kasa lokacin yana soja yan shekara biyar lokacin ba za su iya ba da labarin yan bahar ba ko sannan wanda suke can lokacin shagarin yan shekara biyar ba za su ba da labarin wasa da masara da aka yi ba a karkajen ta a kasa da yawa duk ba za su iya ba da labari to kaga wannan to haka waɗanda kila in ka zo har waɗanda suka zo zamanin abacha wasu ba su iya ba da labari wahalar man fetur da aka yi wasu ba za su iya ba da labari to kaga shi ne wannan to amma shi ga shi shekarun shi biyar ya haddace abin da sama ya masa duk da kwakwalwar yaro kwakwal yaro ta kwakwalwar yaro tana da wani abu tana da negative da positive akwai saurin hadda akwai kuma saurin mantuwa shi za yaro abu kaza zai faru da shi a zangon karatun da ya gabata na uku da aka yi na shekarar fara in aka zo zangon karatu na ɗaya ya canza aji an kai masa tambaya kan wancan abin sai ya manta amma kuma lokacin shi ya na ɗaya ajin to ƙwaƙwalwar shi tana da wannan ban mamaki abin da yake faruwa shine tsotari ba fahimta yake ba haddacewa yake abin da kuma ka haddace baka fahimta ba to saurin guduwa yake da shi to shi ya haddace ni waje ke so da kan ka zo ka tambaye shi wani lokaci sai ya manta so da ka yi mamakin yaron da za ka ga ya zaunar da abu a cikin kwakwalwarsa abin bai tafi ba to shi ne wannan so da malamai suka ce ya halatta idan mutum ya kai shekara biyar zai iya koyon hadisi ƙasa ma da shekara biyar amma a da'i ne wannan kam sai an shirya ana buƙatar mutum ya zama yana magabata suna da wata ɗabi'a sai sun ga shekarunsa sun fara ja sannan suke fara karantar saboda lokacin da mutum ke da ƙananan shekaru to akan samu damuwa so ji za ka ga akwai yana shiga ciki wal iyazu billah wani zubin har da ƙarya ma mutum ya faɗa abin da ba haka yake ba kuma malami ne mai karantarwa abin da ya ja masa haka ƙananan shekaru akwai abubuwan da in mutum ya gaggawa da wuri ya fara karantarwa da za a ce da ana ɗauka abin da ya faɗi ga sai a zo a sa masa bayan wata shekaru sai ta dariya daidai yake da rubutu da kake yi idan kana da son yin rubutu lokacin da kake ƙananan shekaru bayan wasu shekaru sun zo maka sai ka ɗauko abin da ka rubuta a wancan lokacin sai ka yi ta makanka dariya wasu ma da kanka za ka je ka ƙona eh. duk wanda yake da wannan ya sani ya san wannan magana da nake akwai abubuwan da ba za ka so su gansu ba kuma rubutunka ne da kai ka rubuta da kanka to shine wannan wannan lokacin suke aika rubutu a jarida suna kananan shekaru suna da kananan shekaru da haka na faruwa da su manya-manyan marubuta da ake da su na zamani duk su rika irin faɗin irin haka A Sheikh Muhammad Ali Tantawi rahmatullahi alaihi ya gaba dan haka a wata littafansa sai ga ya fadi sai ce wannan rubutun nayi shi lokacin ina da shekara kaza ne amma yanzu duk ra'ayoyin da na faɗa muku a cikin duk na canza su duka ba na ban yi imani da ko ɗaya ba amma dai tunda na rubuta kuma yan jarida sai riga sun yada a jaridunsu shi yasa ni ma na tabbatar da shi a cikin wannan littafin nawa amma ban yadda da duka ba kuma Allah ya masa tsawon rai a shakali sambabu sai da yake shekara wajen ɗari ba wani abu sannan yaran kuma ya fara rubutu gabaki ne bai wuce shekara sha wani abu ba jarida kuma na ɗaukar rubutun shi ta je ta ta yana da kwalo da ake ba shi a jarida ko a majalla a yada sai kuma ga rubutu shekarun da sun ja sannan aka ka samun canje-canjen rayuwa daga kaza da malamin makaranta ne shi zai zama alƙali alƙalancin ma ya ritaya wasu dai abubuwa sannan ga canjin garuruwa sannan ga canjin gwamnatoci da ya gani kala-kala kaga wannan sun suna ne daga cikin sabubban da za su canza ma mutum tunani da kuma fahimtar rayuwa wannan shi yasa ake ba da shawara in son samu ne mutum kai ya gaggawa in ma ya riƙa yi rubutun to ya riƙa yi amma kai ya na shi kai ya riƙa yaɗawa ka rubuta don ka saba ka gwada kwakwalwanka ka gwada hannunka amma ka yada ka rika yi kana tara kana aji ba. in lokaci ya yi ka canza ra'ayi sai ka dauka sai ka je ka kuna da kanta. sau ba ku wani labari na taɓa rubu wani rubutu can shekarun baya da kaina na kona shi falalar baƙaƙen fata kawai na zauna na tattaro hadisai da wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba da magana da abubuwan tunani na na hada na ce baka fata ta fi fara fata da ran hmm? to kaga wani rubutu ne wani baka fata da fara fata a ciki ma hannu ke cewa annabi adam ma baka fata ka gani ko ba Allah ce ya hajji min salsali min hama min hama'in masnun hama baka kaza ke to tun da aka ce min hama'in to ashe annabi adamu ma baka fata to amma da kaina na je na dauki rubutun na kona shi ba yi da wata fa'ida me fa'ida shi ba yi da wata fa'ida da za ka tare da ita to akwai yin wannan wallahu babu fadli man alima wa allam babu falalan mutumin da ya koya kuma ya karanta wannan kan babu wanda ya kai shi falala ka zama ɗalibi bayan ka koya kuma ka zama kana karanta khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama haka mazu mai faɗi hadisin Usman ibn Affan fiyayyen ku shine wanda ya koyi alqur'ani daga baya kuma yazo yana karantar da alqur'ani kisa ba rayuwar da tafi alkhairi a duniya fiye da ka zama malami mai karantar da mutane wannan alkhairin baya ƙare baya ƙare amma da sharuɗa sharaɗi na farko ka nufaci Allah madaukakin saki da wannan karantarwar ka. shi Allah ko bai baka ƴaƴa ba sai ya sa almajiranka sai su zama ƴaƴanka tun kana da rai sai su hidimta maka abinda ƴaƴanka za su maka sai su maka ma fiye da haka sannan kuma bayan ka mutu abin da ake samu na falala na yi ma ‘ya'ya su ma iyayensu addu'a sai almajiranka su ci gaba da maka addu'a akwai malamin da za ka samu Allah kuke saki ya sa ‘ya'yansu ba su shirye ba wai iya zubilla amma almajiransu su ne suke zama makofin ‘ya'yansu su ci gaba da musu addu'a bayan rayuwarsu akwai malamai a duniya wanda za ka ga yanzu malamin taimiyya har yi rasu bai yi aure ba shekarun shi ko 60 da wani abu ya rasu amma bai da ɗa ko ɗai bai yi mata ba balle ya ɗa amma za ka yi kirga almajiransa munan almajiransu kuma muna masa addu'a muna cewa rahimahullah almajirai muna nufin mun tatalmazna ala kuturi mun karanta littafansa duk lokacin da ka faɗi wani abu nasa za ka ce rahimahullah za a tafi da shi kabarinsa a kai mata to me fi wannan daraja kaga shi ne falalar man alima wa alam falalar mutumin da ya koya kuma ya koyar an abi musa radiyallahu anhu an annabi وسلم qala مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان من حنقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وتقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقح في دين الله ونفعه الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يقع بذلك رأتا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به دقى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري sahabin annabi sama ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai masu ilimi ya ce daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masalu ma ba adami Allah bihi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na ilimi min alhuda wal ilm na shiriya da ilimi kamar salin gaifin kafir kamar ruwa ne wanda yake mai amfani alkafiri kuma mai yawa asaba abdan wanda ya sauka a wata ƙasa ya zuba a wata ƙasa fakana min hana tsiyatun sai ya zama ƙasar ta kasu gida uku akwai al'ardun naqiya akwai al'ardul ajabibu sannan kuma akwai al'ardul qiya al’adun naƙiyya fakana min ha naƙiyyatun sai ya zama akwai ƙasa wacce take ingantacciya lafiyayya mai kyau ita ce naƙiyya minan naƙa tsafta ƙabilatin ma a da ruwan ya sauka sai ta anshi ruwa ta hanyoyi fa’ambatattun kyala’a wal’ushbal kafi fa’ambatattun kyala’a ce ta fitar da alkala'a ta fitar da abinci da mutane za su shi ne alkala abinda mutane za su ci su rayu wal'ushbal kafir da kuma ciyayi abinda dabbobi za su ci alkafir mai yawa ita ce ƙasar farko wa kanat minha ajadihu sannan akwai ƙasar da take ita ƙasa ce wacce take ɗan tsandauri tsandauri ce amma amsakatil ma'a ita sai ta anshi ruwan ta aje a rijiyoyinta da rafukanta da kogunanta fa Allahu biha nasa sai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mutane da wannan ƙasar aka je aka ɗebi ruwanta aka je wata ƙasa aka yi shuka ita ba za ta iya fitar da shuka ba amma kuma ta aje ruwa a rijiyoyinta in aka haƙa rijiya tana ba da ruwa sannan akwai koguna a cikinta akwai rafuka sai ya zama tana aje ruwa a waɗannan rijiyoyin da kuma rafuka da kuma koguna fasharibu sai mutane suka riƙa shan ruwan daga rijiyoyinta wasaƙau kuma suka riƙa shayar da dabbobinsu wa zara'u kuma suka riƙa yin shuka ta rani suna amfani da wannan ruwan domin mai domin shayar da shukokinsu ita ce ƙasa ta biyu wa asaba minha ta'ifatan ukura ce ƙasa ta uku ita kuma ruwan ya same ta ita ce ƙasa ta uku bangare na uku innama hiya qi'anun ƙasa ce wacce take lalatacciya bakarariyar ƙasa ce la tumsiku ita ba ta iya ajarwa ba iya shuka a cikinta sannan ba rijiya kamar ka ce ƙasar ƙasar ƙasar rairayi ƙasar hamada eh, ko ƙasar sahara ba ruwa ba za a haƙa rijiya ba in ka tsinci kanka a wajen nan kawai kabarinka ne ila a wajen wala tumbitu kala'an sannan ba ta iya fitar da shuka fazalika masalu man faqu hafidinillahi misalin faqo shine misalin mutumin da ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah ta'ala bihi kuma abinda Allah ya aiko ni da shi ya amfane shi fa'alima ya koya karatun wa allama kuma ya karantar wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'asa. kuma misali na ƙarshe shine misalin mutumin da ya zama bai ɗaga kai ya kalli abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba na shiriya da ilimi walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi bai karbi shiriya Allah da ya aiko ni da ita ba wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisai masu ban sha'awa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa a wajen iya buga misali manzo Allah kuma malami ne da ya fi kowane malami iya buga misali shi kuma buga misali shi ne hanya ta ƙarshe da ake bi a karantar da mutane shi yasa malamai suka ce duk wanda aka buga masa misali a wajen karantarwa bai gane ba to fala na ahadan illa nafsa kai ya zargi kowa sai kanshi shi yasa dai daga cikin magabata in ya karanta wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha illa al-alimun sai ya ce ina kuka idan ban fahimci wata aya ba ko wani misali da Allah ya buga li'anni Allah alla akuna min al'alimi domin ina jin tsoron kai in zama ba cikin malamai ba Allah ce tilkal amsal nadribu 'alin nas waɗannan su ne misalan da muke buga su ga mutane amma wa ma ya'qiluha ba ne fahimtar su ya gane su illa al'alimu sai masu ilimi sai masu ilimi to misali shine ƙarshen hanya da ake bi domin karantar da mutum shi yasa daga cikin ƙwarewar malami ya zama ya iya buga misali malamai suna faɗa daga cikin sharɗan malami mujtahidi ya zama ya iya buga misalai domin ai shine kiyasi ya ka haɗa abin da ya kama da ɗan uwansa ka ba su hukunci ɗaya ka raba abubuwan da ba su kama da juna ba kowanne ya zama yana cin gashin kansa buga misali ke to manzo Allah ta sama ya buga mana misali mai ban sha'awa annabi sama ya kira abinda Allah ya aiko shi da shi abu biyu al-ilm wal huda malamai suka tattauna hal hunaka talazumun bainal ilmi wal huda shin di ilimi dole a samu shari'a ta sanadiyar sa kauli rajihi ba dole bane akwai abinda ilimi ne kuma batar da kai zai kuma Allah ba mu labari واتلو عليهم نبع الذي آتناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الحج أو تتركه به مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الهمار يحمل أسبعا so ألا Allah zai iya ba mutum ilimi Allah ka raba mu da shi al-imam ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alayhi yana da littafin da ya rubuta fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf ya kawo wadannan ilimin ilimi mai amfani da kuma ilimin da bai da amfani da. daga babu talazumi shi yasa sama ya faɗe ba dole bane dan mutum ya zama mai ilimi ya zama kuma ya samu shari'a amma ne al-ilmu tariqun ila ila al-huda ilimin shi ke kaiwa zuwa da shari'a to amma to nawa mutum yake bin hanya ya kasa kaiwa gari haka ne ko ba haka bane mutum yakan kama wata hanya amma kuma sai kauce ma hanyar sai ya zama bai kai inda yake son ya kai ba to shine abu na farko a cikin hadisi na biyu manzo sama ya buga misali da ruwan sama da ya tafi sai ya ce kamasali al-ghayth bai ce kamasali al-matar domin almatsar la yi zama wala yumda ba a zargin almatsarun aka ce almatsaru ba a yabansa amma so tare abinda almatsaru ya fi zuwa da shi ma azaba ne wa amsarna alaihim matsaran fasa'a matsarul munzari قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا هجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عليم قال أمطر manzon sama idan ya tashi addu'a ruwan sama roƙon ruwan sama sai ce mai Allahumma agifna a gani ko sannan Allah da ya tashi faɗin ba wanda ba wanda ya san wannan ruwan sai inna Allah indahu ilmul sa'a wa ya'lamu wa yunzilu al-ghaytha kaga wa yunzilu al-ghayth bai ce wa yunzilu al-matar saboda akwai bambanci tsakanin al-matar da al-ghayth al-ghayth ma nazala min as-sama'i min al-matar wa nafa'a ghaif shine ruwan da ya sauka na sama kuma ya amfana shi na ake cimshi al-ghaif ke ghaif kenan amma al zai iya zama ruwa mai amfani zai iya zama kuma ruwa mai cutarwa kaga wannan kenan sai mun same shi al-ghaif ashe abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ma manzon sama da shi na ilimi ya kama da ruwan sama ruwan sama idan ya zo yana kallake gidan wani sai dai kai ne da kanka ka ce ba ka so kai wani abin da ruwan ba zai shiga gidanka ba amma ruwan sama idan ya zo haifuma na nazala na fa'a duk inda ya sauka to zai amfani asalin ruwa ke to haka abin da Allah ya aiko manzo sama da shi na ilimi sai dai idan kai ne ka kiyarda ka ansa amma asali abin da Allah ya aiko manzo sama da shi to ka baki ɗayansa shari'a ne kuma alkhairi shi sabu babu alkhairi sai gabansa. sharri kuma na tabbata ga baki ɗaya ne a lokacin da aka kauce ma abin da Allah ya aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shi to shine na farko shine wannan to sai manzo sama ya kasa ƙasa gida uku a misalin da ruwan sama ya zo to ƙasashe guda uku ruwa yake sauka a cikin su akwai ƙasa wacce ita fa'idoji jibi take da su ta rike ruwan kullum ta zama cikin damshi take sai a shuka sai ta fitar da tsirrai a samu mangwaro a samu gwaba a samu yazawa a samu shizaki a samu gasin nan a samu dinya duk gasin a ci a yi masara a yi dawa a yi shinkafa duk a ƙasa sannan ko bayan haka ga ruwanta na rijiya a ɗiba a sha ga ruwanta na rafi a sha a aika da dabbobi su sha masu wanka su wanka a ciki duka wannan ƙasar kenan malamai suka ce fazalika matsalu alhafazatul fukaha misalin masana mahaddata kenan kuma ga fiqh ga hadda sannan kuma ga fahimta a cikin sahabban mazan sama kamar wa na Aisha radiyallahu anha kaman ibnu Abbas kamar ibnu masu kamar ibnu umar da makamantansu ga hadda Allah ya ba su tsabagen hadda sannan kuma ga me ga tsabagen fahimta fiqh yanzu nan za ta fitar maka da hukunce-hukunce na na ishe rabi Allah ta tana zaune a ɗakinta ga ɗakinta ga masallacin manzo Allah ta salama tana zaune sai ta kar sai ta ji kawai wani sahabi ya faɗi wani hadisi sai an gama sai ta ce a kira mata shi kai ka je ka ce za to ba haka bane ga yadda yake ga yadda yake ga yadda wani abin te daidai shi fi yawa wani abin kuma te kuskure ita ita ce te kuskure yar adam ce al-imamu zakashi rahmatullahi alaihi ya tattara waɗannan a cikin littafi guda ya sa masa suna al-isaba li iradi ma mastadrakatu aisha ala sahaba ya tattara irin waɗannan masail din da nana aisha ta rika cin gyaran sahabbai to kaga ga tsabagen hadda sannan kuma ga tsabagen fiqh irin malamanmu kaman ba a cikin tabi'ai kaman al-fuqaha sab'a masana fiqh guda bakwai eh? irin su kharija ibn zaid ibn thabit irin su al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr irin su uwwa ibn zubair da makamantan waɗannan ƴaƴan sahabba su suka tattara ilimi mai yawa su suka karantar da malamai a zamaninsu sannan kamar al'a'imma da ake da su na fikihu irin su al-sauri irin su al'imamu malik irin su al'imamu shafi'i irin su ibn uyaina irin su al'imamu al'auza'i da makamantan waɗannan malaman bijimai ga hadda ga fikihu Allah ya ba su su ne irin wannan ƙasa farko kenan ta riƙe ruwa a shuka sannan ta riƙe ruwa a sha kare ko'ina ta amfanar ke ƙasa ta biyu wanda man sama ya siffanta ta da ajabi ita za ta riƙe ruwan a rijiya amma kuma ba a shuka a samanta malamai suka ce fazalika matsalun na ƙalatil hafafa misalin mahaddata ke na masu riwaya su ruwaito amma ba su da fikihun ba su da fikihun hadda hadisi in kuma ƙur'ani ne alarammomi ne za su iya karanta maka ƙur'ani da ya halatta ma'akuta karanta maka ta baya su faro daga minal jinnatu wan nas ayat da ke biya mata har su kai maka alif lam su kai maka kuma alhamdulillah rabbil alamin shine qira'atul qur'ani ma'kusan ko mankusan taka ta baya ko to za su iya maka amma kuma babu fikihu to su ma suna da alkhairi a cikin al'umma me alkhairin su shine wani na iya jawo aya shi kai ka kara dubu ba haka ayan nan take ba su suka kaza kake son ka jawo bara a baka akwai irin ta irin wannan aya guda 20 a cikin Qur'ani akwai goma a cikin Qur'ani ɗaya na sura kaza bambancin su shine kaza da kaza da kaza akwai wawun a waccan wannan kuma babu wawun a bankanta sai su maka haka kaga annaqalatul hafazati masu riwaya amma babu fikihu to suna da amfani a cikin al'umma al'umma na yin asara idan ta rasa irin waɗannan a fannin hadisi a fannin kowane ilimi ana buƙatar su mahaddasa sannan kuma su haddatan sai su faɗa ma wani shi kuma sai ya ta ya fitar da fikihu to alaran momi suna da alhair sai ƙasa ta ƙarshe ita ce wadda ban sama ya siffanta ta da cewa mai ƙiya'anci ƙasashiyar ƙasa ƙasar da take bakarariya ba ta haihuwa ba ta da amfani ba ta ɗaukar ciki ba ta da amfani misalin wannan ƙasar misalin jahili da ya ɗaukan makansa shi ba zai koyi ilimin addini ba shi bihim yake gashi ƙwaƙwalwa a duɗe take yadda ka san rumfa haka yake ko bishiya tushen ba shi da amfani in ya fita da safa shi kenan in ya dawo da darajin sai zai ci tuwo ya kwanta ba abin da ya sai in mace ce haka jahila ba ta san komai ba ‘ya'yanta bakwai ba su san yadda ake wankan janaba shi ma ‘ya'yan shi bakwai bai san yadda ake wankan janaba ya zata wai wankan janaba sai an yi zane ake yi a cikin musulmi ake samun wannan shi ai mu kan janabin nan da muke jin ana magana shi ai kai mun ta tafi wanda ya zana Shi ne sai a mishi baptisma kenan ai mishi wankan tsarki irin na kirista kuma musulmi ne to ga su nan ma'aksarahun fi ummati ga su nan mota-mota tirela-tirela inda za a cika ta haka za a ita cika tirela ana fita da su gari su suka zaɓi wannan matsayin na ƙarshe mallam ya faɓi dalika ra'asa ba su ɗaga kai sun fahimci abin da Allah ya aiko maza sama ba su tambaya ba za su zauna da malamai ba ba za su saurara ba cewa ma suke yin kasawar saurari malaman rudewa kake wai to malawa ne ya ce kaza malawa ne ya ce kaza ai ni shi yasa yanzu ba da kowa wawa sai malaman ne ba a cikin inda kansa yake ba sai ka san inda kanka yake yana wuta ai shine amsa tun da kai baka san inda kan malamai yake ba ai malamai sai san inda kanka yake kanka wuta yake abinda ka zaɓa ma kanka ke ga kuma irin waɗannan jahilan su ne suka fi kowa su buɗe baki su yi magana yanzu za su faɗa maka yadda shugaban kasa ke wanka sun san komai sai su zauna a dandali a yi fira a yi fira a yi fira kuma yin wannan musibar da muke ciki su ne kai ake kira a gidan rediyo wai hawayar su yan gidan rediyo suke da ita su kira su wai wani mai shirin al'amuran yau da kullum abin da ya kamata a ji a samu wani profesa ya yi bayani kan shi ko wani babban alkali ko wani babban malamin addini ya zo kai ya ce wai mai zai su zai za su ce wani na da ta a kifi. wai sai a kara mashi lafiya kawai mai zai ce game da halin da ake ciki to me zai ce in ba bai bayani kyan shi ba Shi ne musibar da muke ciki a wannan kasar ta ba kuma wannan kasar ba matsalar da ake ciki kenan a duniya jahilai suna ta cewa a komai kuma ba za su koya ba su tambaya ba su buɗe littafi a biya musu kuma duk abin da ka sani da na addini da na komai yanzu wannan ganin watan suna nan sun gama tattauna kan shi tun shekaran jiya kan abin da ya dame su to irin wannan musiba ke to su ne misalin ƙarshe jahilai wanda ba su koyi ilimi ba misalin su shine misalin ƙasa wacce take bakarariyar ƙasa mara amfani kuma duk mutumin da ya zauna haka sakamakon shi kenan ba yi da alheri a cikin al'umma wannan hadisin abin da yake karantar da mu babba shine falalar ka koyi ilimi kuma ka karanta babu alkhairin da ya fi wannan ka rayu a matsayin ɗalibi ka mutu a matsayin malami kana karantarwa kuma malami zai daina karatu duk malamin Allah baya daina karatu kullum cikin karatu yake kullum cikin karatu yake domin mutum ba zai fushi ba yana zama malami kullum yana karatu la ya zabi man aliman ma ta'allam فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل mutum ba zai kushe ba kullum yana zama malami matukar yana ƙara karatu ranar da ka ji cewa ka iya karatu ka daina karatu shi nan ka zama shugaban jami'ai Allah ka tsare mu daga wannan shi yasa kullum ka zama hatta yayan ka riƙa ƙaruwa da su almajiranka ka riƙa ƙaruwa da su duk wannan ana ƙaruwa da shi akwai abin da za ka yi ka samu wani ɗalibin ka ka ce ya bincika maka yi maka bincike ke ya kawo maka sai ka kawo baka sani ba sai ka kawo duk wanda yana ci. to shi ne wannan sannan hadisin yana karantar da mu fa'idar buga misali a wajen karantarwa wanda bukatar a buga misali da za ka tattara misalan da manzo sama ya buga za a rubuta littafai a kansu qur'ani ma yana da littafai da misalai da yawa al al-qayyim ya tattara amsalul qur'an Misalin da al-qur'ani ya zo da su to haka na sunnan manzo kuma suna nan da yawa misalin da manzo Allah sama ya buga Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya gane da mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cin rayuwar mu kuma saura sati dai kafin sallah ya kamata juma'a dai ta rage juma'a za ta kama takwas da wata ne za mu rufe karatu yau sai bayan sallah ta takwas da watan da ke da suwa zai shirin azumin arafa hmm? azumin arafa zai faɗo ranar asara ko to a takaice azumi ranar asabar in yana da dalili ya halatta domin na san za a tada wannan rigima tunatarwa ce nake ka amanta azumi ranar asabar in yana dalili ya tabbata a yi wani malami ma a cikin malaman najeriya da kunne na naji shi ce a kai kai azumin araba ran asabar ba azumin asabar ba ran asabar kai ba azumin araba kai kan ba ka kalli ranar domin ba ce ranar araba kalli wace rana ba ce ba ba wanda ya ce maka ranar araba ta zo ka ce alhamis ce ko juma'a ko litinin ko laraba na yadda da fahimta shi kawai ranar araba kake azumi to ina magana asabar saboda ya halatta ya azumi ranar asabar wanda ita ce fatawar da magabata suke kanta da kuma malamai na wannan zamanin da yawansu sun tafi akan cewa ana yin azumi ranar asabar hadisin da ya ce ka a yi azumi ranar asabar kwata-kwata to tun can da akwai malaman da masu ba su yadda da hadisin kuma ba wai irin yadda ake yanzu ba kawai mutum ya ci alalai ya shi sai mutum ya ci shi bai yadda da hadisi ba a ta hanyar ilimi al malik al nasa'i al abu dawud duk suna cikin waɗanda suka yi inkarin wannan hadisi kuma ta hanya ta ilimi sanadinsa bai tabbata daga gare su ba wai da ka ba haka nan kawai ba ƙwaƙwalwa suka ce hankalin su a ta hanyar ilimi ta hanyar sanadi tun a can lokacin kenan sannan idan hadisin ma ya inganta to hadisin yana magana ne akan azumin da bai da dalili amma duk azumin da ke da munasaba to ya halatta a yi shi ranar asabar sannan kuma bayan azumin da ke da munasaba idan mutum zai yi azumi rana alhamis kai ranar juma'a ya yi asabar ya halatta in kuma zai yi rana asabar ya yi lahadi ya halatta shi duk wannan hadisai sun tabbatar kuma hadisan da babu sabani akan ingancin su wanzu ma suna cin ahadu sahihai ne ko muslim ko bukhari to wannan ita ce fahimta mai sauki don Allah mu rika fahimta abubuwa a cikin sauki mu rika karantar da manzo Allah ba al'ummar manzo sama abin da zai zama mai sauki ne a gare su abin da zai zama fahimta ce madaidaiciya kakka zama cikin yan zafi masu zakewa sannan kakka zama cikin yan safa-safa wanda su komai kawai a tabakana a a tsakiya fatawassatu fil halatayn wa antiqu fa sharru fi taqyid wal itlaq wannan shi ita ce nasihar da muke yi in mun samu wata haduwa kafin nan ba a nan ba akwai sauran bayanai da suke da alaka da waɗannan kwanaki da muke ciki kada mai sakaci mu ci gajiyarsu Allah ya albarka a gare mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته